Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio VOH ta suka kamo a cikin shirin sana safiyar Juma'a to Haji babbar rana. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Shirin na tarbiyyar iyali na nan tafiye kamar da aka saba daga bakin awal kunya.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 yanzu kuma sai a gyara zama domin masu wari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. hukumar zaɓe a ƙasar iraki ta ce ta kammala sake ƙirgin ƙuri'u na zaɓen watan da ya gabata a najeriya kuma kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na gwamnatin tarayyar kasar nigerian air zai fara aiki a cikin watan afrilu na shekara mai zuwa sai kuma kasar algeria inda gwamnatin kasar take cewa yarjejeniyar tsaro tsakanin isra'ila da morocco barazana ce ga kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasar iraki ta ba da sanarwar cewa ta kammala aikin sake kirga ƙuri'u a matsaɓun da wasu 'yan takara na wasu jam'iyyu a ƙasar suka yi ƙorafin cewa an yi masu maguɗi suka kuma buƙaci a sake irga ƙuri'un da aka kaɗa da hannu a mazaɓun nasu kamfanin dillacin labaran wa na gwamnatin ƙasar iraki ya naƙalto hukumar zaɓen ƙasar tana cewa a yau alhamis ta kawo ƙarshen sake kirgin ƙuri'un da aka kada a mazaɓun da aka gabatar da ƙorafi a kansu a gaban waɗanda suka yi ƙorafin ko wakilansu ko wakilan jam'iyyunsu har ila yau hukumar zaben ta ce sakamakon sake kirgin ya yi daidai ɗari bisa ɗari da na'urar kwamfuta wanda hukumar zaben ta bayar jim kaɗan bayan an kammala zaben a watan da ya gabata kafin haka dai wasu 'yan takara sun yi korafi an yi masu magudi kuma dole ne hukumar zaben kasar ta sake girgin ƙuri'u a mazaɓinsu da hannu ido na ganin ido an gudanar da zaben majalisar dokokin ƙasar iraki ne a cikin watan oktoba da ya gabata ta hanyar amfani da na'urorin kwamfuta a karon farko a ƙasar. Majalisar Ministoci a tarayyar Najeriya ta zaɓi watan Afrilu na shekara ta 2022 a matsayin lokacin da kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na fasinja na gwamnatin tarayyar ƙasar zai fara aiki. Jaridar Prince Time ta Najeriya ta nakalto ministan zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar Alhaji Haji Sarika yana faɗar haka a jiya Laraba. bayan taron mako-mako na majalisar ministocin kasar a laraba labarin ya kara da cewa shugaban muhammadu buhari ne da ya jagoranci zaman majalisar a fadar shugaban kasa kuma majalisar ta amince kan cewa mafi yawan hannun jarin kamfanin zirga-zirgar jiragen saman wato kashi 49 cikin 100 mallakin strategic equity partners ne sai kuma kashi 46 cikin 100 zai zama mallakin sauran 'yan najeriya sai kuma kashi 5 cikin 100 na gwamnati tarayyar kasar banda haka minista ya kammala da cewa majalisar ministocin ta amincewa gwamnatin tarayyar kasar ta ba da naira biliyan 1.49 don kafa kayakin aiki na zamani don kula da zirga-zirgar jiragen sama a kasar wanda za a kafa a tashar jiragen sama na namdi azikiwe da ke abuja sirika ya kammala da cewa kamfanin zai samar da ayyukan yi ga 'yan najeriya kimanin dubu saba'in wanda ya fi yawan ma'aikatan gwamnatin tarayyar kasar shugaban majalisar dokokin ƙasar algeria sale kojil ya bayyana cewa yarjejeniyar tsaro wacce hanfi kasar isra'ila ta kulla da kasar morocco makwabciyar kasar babbar barazana ce ga kasar ta algeria tashar talabijin ta almadin ta nakalto kojil yana fadar haka a yau alhamis a majalisar dokokin kasar ya kuma kara da cewa kafin haka ministan harkokin wajen hanfi kasar isra'ila ya ziyarci kasar ta morocco ya kuma yi barazana ga ƙasar ta algeria ba tare da gwamnatin ƙasar morocco ta ɗaga ko kara ba a jiya laraba ce dai ministan tsaron hamci ƙasar isra'ila benny gantis ya rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro da gwamnatin ƙasar morocco wacce zai ba da damar sayarwa gwamnatin ƙasar morocco makamai da kuma musayar bayanan tsaro tsakanin ƙasashen biyu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Ƙungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ta ƙasar Somalia ta ɗauki alhakin ta da bom a wata makaranta a tsakiyar birnin Magadishu babban birnin ƙasar a safiyar yau Alhamis, wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane takwas daga ciki har da wasu 'yan makaranta. Kamfanin dilancin labaran AFP na ƙasar Faransa ya nakalto kakakin 'yan sanda a birnin Magadishu Abdul Fattah Adam Hassan yana cewa banda mutane takwas da suka rasa rayukansu akwai wasu goma sha bakwai waɗanda suka ji rauni. ƙungiyar al-shabab ta ba da sanarwar ɗaukar alhakin harin ne ta tashar rediyon ta wacce ake kira andalus ta kuma kara da cewa tana nufin kai harin ne kan wasu jami'an gwamnatocin ƙasashen yamma wanda suke ziyara a ƙasar kuma wanda sojojin tarayyar afirka suke bawa kariya a bangaren wasanni kuma a yau alhamis ce aka kammala gasar dambe na jami'an sojoji karo na 35 wanda aka gudanar a katafaren filin wasanni mai kujeru 12,000 na azadi da ke nan birnin tehran kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa manyan-manyan jami'an tsaro na ƙasar iran ne suka halarci bikin rufe gasar damben daga ciki har da shugaban 'yan sanda na ƙasa burgediya janar hussein ashtari wanda ya yaba da yadda jami'an 'yan sanda na ƙasar suka gudanar da gasar labarin ya ƙara da cewa ƙasashen rasha iran da kuma armenia ne suka zo na farko na biyu da na uku a gasar dambe wanda aka saba sannan kasashen iran rasha da kuma armenia ne suka zo na farko na biyu da kuma na uku a dambin gargajiya irin na kasar roma an raba lambobin yabo ga 'yan wasa wa'anda suka nuna bajinta a gasar sannan janar jamshid fuladi shugaban bangaren motsa jiki na sojojin iran ya bayyana cewa gasar ta yi armashi saboda halattar fitattun 'yan wasan dambe daga kasashen duniya daban-daban masu sauraro karshen labaran duniya kenan. Labaran duniya kenan aka saurara wanda Tahir Ami fassara kuma ya karanto. Yanzu kuma sai a dakaci shirin na duniyar mu a yau. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 da marabar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kan haka da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministar harkokin cikin gidan kasar australia karen andros ba tare da ta fayyace dalilin da'awar cewa kungiyar hezbollah ta kasar labanan tana barazana ga kasar ta ba ta yi furuci da cewar kungiyar ta hezbollah tana ci gaba da barazanar kaddamar da hare-hare kan kasar ta da taimaka wa kungiyoyin 'yan ta'adda tana mai bayyana cewa a wannan karo dukkanin kungiyar ce take matsayar 'yar ta'adda a mahangar kasar ta ba kamar yadda a baya take ɗaukan ɓangaren sojin kungiyar ba kawai a matsayin 'yar ta'adda yanzu dukkanin bangarorin siyasa da na sojin kungiyar ce australia take ɗaukan su 'yan ta'adda kuma za su fuskanci takunkumin gwamnatin ƙasarta. ta duk da ministar harkokin cikin gidan kasar ta australia ba ta fayyace dalilin kasar ta na daukan matakin sanya kungiyar hezbollah ta kasar labanan cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya ba amma jaridar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauki nauyin bayyana musabbabin ɓullar wannan sabon matakin inda jaridar ma'arib da ake bugawa a haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fayyace cewar wannan mataki na gwamnatin australia na ɗaukan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan da dukkanin ɓangarorinta na siyasa da na soji a matsayar ƙungiyar ta'addanci ya zo ne sakamakon buƙatar mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila jaridar ta ma'arib tana mai bayyana cewa Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Naftali Bennett ya nemi alfarmar takwaransa na ƙasar Australia Scott John Marison, kan sanya sunan ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hezbollah ta ƙasar Lebanon da dukkanin ɓangarorinta na siyasa da na soji cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya a hukumance a lokacin ganawarsu a gefen zaman taron ƙasa da ƙasa kan sauyin yanayi na Glasgow Climate Conference a ƙasar Birtaniya. jaridar ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙara da cewar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali Benet, ya yaba da matakin da gwamnatin australia ta ɗauka, yana mai furuci da cewa ina godiya ga gwamnatin australia da abokina firaministan ƙasar, scott john morrison kan shelanta kungiyar hezbollah a matsayin kungiyar ta'addanci wannan kuduri na gwamnatin australia ya sanya ta shiga cikin sahun kasashen amurka kanada birtaniya jamus da holland baya ga wasu kasashen latin amurka da suke daukan kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan a matsayin 'yar ta'adda amma wasu kasashen yammacin turai ba su daukan bangaren siyasar kungiyar hezbollah a matsayin bangaren ta'addanci bangaren sojin kungiyar ce kawai suke daukar ta a matsayin na ta'addanci saboda nisantar matsalar gudanar da ma'amala da gwamnatin kasar labanan domin kungiyar hezbollah ta kasance jigo daga cikin gwamnatin labanan mai wakiltar gwamnatin kasar da kuma membobi masu yawa a majalisar dokokin kasar kamar yadda take taka gagarumar rawa a bangarorin harkokin kasar musamman bangaren rayuwar zamantakewa da siyasa da kuma tattalin arziki sakamakon haka siyasar gwamnatin australia ta fito ce a matsayar aiwatar da bukatar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gami da biyayya ga bakar siyasar amurka ido rufe saboda babu wata rana da kungiyar hezbollah ta taba zama barazana ga kasar australia sai dai aka san haka yadda al'ummar labanan da dama take rayuwa a cikin kasar australia ciki har da masu ra'ayin kungiyar hezbollah na fada da zaluncin mamayar yahudawan sahayuniya kamar yadda babu wata rana rana da aka samu wani ɗan ƙasar labanan yana zagon ƙasa ga tsaron ƙasar australia musamman daga cikin masu ɗauke da ra'ayin gwagwarmaya da zaluncin yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida ballantana har gwamnatin australia ta samu wani dalilin zargin ƙungiyar hezbollah da cewa tana barazana ga tsaron ƙasar ta sakamakon haka yana daga cikin dalilan da suka sanya gwamnatin australia ɗaukan neman muzanta ƙungiyar ta hezbollah ta hanyar ɗaukan ta a matsayar ƙungiyar ta'addanci biye biyayya ga bakar siyasar amurka da na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma wasu ƙasashen yammacin turai gami da ƙiyayya da hasadar wasu gwamnatocin ƙasashen larabawa kan ƙungiyar ta hezbollah musamman ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa inda ƙiyayyan su ta shafi har al'ummar labanan da take goyon bayan ƙungiyar hezbollah don haka suke yaƙarta ta fuskar tattalin arziki da rayuwa hakika kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta kasar labanan a matsayarta ta kungiya ba gwamnati ba ta taka burki ga wasu matakan tsoma bakin bakar siyasar ƙasashen waje kan kasar labanan musamman yakar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta mamaye wasu yankunan labanan tare da fitar da ita da ƙarfin tsiya kuma duk da ƙarfin sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kasance tana tsoron ɗaukan matakin wuce gona da iri kan kasar labanan sakamakon irin martanin da za ta fuskanta daga mayakan kungiyar hezbollah dukkanin waɗannan al'amura suna fusata 'yan koren yahudawan sahiyoniya da amurka na ƙasashen larabawa don haka suke shirya duk wani zagon ƙasa kan ƙungiyar ta hezbollah a kowane ɓangare a halin yanzu haka ƙungiyar hezbollah tana fuskantar yakin ƙwaƙwalwa a ciki da wajen ƙasar musamman daga sojojin hayar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila inda a kwanakin baya bayan nan aka aiwatar da kisan gilla kan masu zanga-zangar lumana a yankin tayoni da ke birnin beirut beirut fadar mulkin labanan sannan matakin da wasu kasashen larabawan yankin tekun farisa suka ɗauka na taso ƙasar labanan gaba sakamakon furucin ministan sadarwar ƙasar george kodahi kan yakin saudiya a yemen da kuma batun sanya sunan kungiyar hezbollah cikin jerin sunayen kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya daga wasu kasashen yammacin turai musamman matakin kasar australia na baya-bayan nan duk waɗannan ƙoƙari ne na kubutar da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga tsaka mai wuya da ta shiga musamman a hannun ƙungiyoyin gwagwarmayan yankin duk da barazanar cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mallaki rundunar soji da ba a galaba a kanta amma duniya ta ga yadda matasan ƙungiyar gwagwarmayar musulunci suke fatattaka rundunar sojin a falastinu da labanan da kuma siriya abin da ke bakanta ran makiya 'yanci da wanzuwar adalci a fagen rayuwa a nata bangaren kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta mayar da martani kan kudurin gwamnatin australia na sanya ta cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya tana mai bayyana matakin da afkawa cikin makauniyar muradun yahudawan sahayuniya kuma hakan ba zai taɓa yin tasiri kan karfin zuciyar al'ummar labanan mai aminci da kasar ta ba kungiyar hezbollah ta jaddada yin tir da matakin gwamnatin australia na sanya ta cikin kungiyoyin 'yan ta'adda tare da bayyana hakan a matsayin mika kai ga bakar siyasar amurka da yahudawan sahiyuniya gami da aiwatar da makauniyar hidima da kare manufofin da suka ginu a kan tubalin ta'addanci da kisan gilla bayanin na kungiyar hezbollah ya kara da cewa wannan mataki na gwamnatin australia da sauran ire-iren waɗannan matakai makamantansu da wasu ƙasashen yammacin turai suka ɗauka kan goyon bayan zalunci kan al'ummar yankin gabas ta tsakiya tare da yin watsi da duk wani batun adalci da kare haƙƙo haƙoƙi da 'yanci al'amura ne da ba za su girgiza ƙarfin ruhin al'ummar labanan ba ko 'yantattu a dufaɗin duniya ballantana ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah da ta yi imani da haƙƙin kare ƙasarta da al'ummar labanan daga duk wani nau'in zalunci mafi yawan ƙasashen yammacin turai sun sanya ɓangaren sojin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda amma banda ɓangaren siyasar ƙungiyar domin gujewa bullar matsala da harkar alaƙar su da gwamnatin labanan nan saboda kungiyar hezbollah tana taka gagarumar rawa a fagen siyasar kasar a bangare guda kuma wasu kasashen yammacin turai suna daukan kungiyar hezbollah a matsayin kungiyar ta'addanci ba tare da bambance tsakanin bangarorin siyasa da na sojinta ba duk da babu wani dalili da suke dogaro da shi kan zarginta da ayyukan ta'addanci banda kare kasarta daga wuce gona da irin yahudawan sahiyoniya musamman tilastawa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila janyewa daga mafi yawan yankunan birnin labanan da ta mamaye gami da hana ta cin karanta babu baka a ƙasar ta labanan gwamnatin kasar birtaniya ta sanya kungiyar hezbollah cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya amma hukubar ya takaita kan bangaren soji ne kawai kafin daga baya a watan janairun shekara ta 2020 ta sanya sunan kungiyar ta hezbollah da dukkanin bangarorinta na siyasa da na soji cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda bayan abin da ta kira matakin yakar kungiyoyin da suke da alaka da kasar iran matakin gwamnatin birtaniya na game dukkanin bangarorin kungiyar hezbollah a takunkuminta shine kokarin hana mutane da cibiyoyi gudanar da duk wata mu'amala da kungiyar ko mai alaka da kungiyar ta hezbollah musamman a bangaren harkokin kuɗi da tattalin arziki abinda take ganin zai wurga kungiyar ta hezbollah da masu mu'amala da ita cikin halin tsaka mai wuya kuma matakin gwamnatin birtaniya ya zo ne a matsayin koyi da kasar amurka na ɗaukan kungiyar hezbollah a matsayar kungiyar ta'addanci tun tsawon lokaci kamar yadda kasar jamus a watan afrilun shekara ta 2020 ta sanar da daukan kungiyar hezbollah a matsayar kungiyar ta'addanci tare da gudanar da samame a jihohin kasar da dama da nufin hana duk wata harka da ta shafi kungiyar ko masu alaka da ita a bangare guda kuma tabbas kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta kara bakin jini mai tsanani ne a wurin kasashen yammacin turai sakamakon kyakkyawar alakar ta da jamhuriyar musulunci ta iran da kuma matakin da kungiyar ta dauka na kare gwamnatin siriya Libya ƙarƙashin shugabancin Bashar Assad da ta kasance mai goyon bayan ƙungiyoyin gwagwarmaya a tsakanin ƙasashen Larabawa a yankin gabas ta tsakiya. a fili yake kasar amurka da ƙawayenta na ƙasashen yammacin turai da kuma 'yan koransu na ƙasashen larabawa sun ɗauki matakin jigilar gungun 'yan ta'adda daga sassa daban-daban na duniya zuwa ƙasar siriya da nufin wargaza ƙasar tare da kawo ƙarshen shugabancin bashar al-assad amma taimakon ƙasashen rasha da iran gami da mayakan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ya hana su cimma mummunar manufarsu kan ƙasar ta siriya Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a wani mako inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. To bari in koma gefe in haɗa ku da Hassan Barka don gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haɗuwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa gidan rediyo mai albarka kuna magana da mai sauraron ku ne aminu da ke nan maradi jamhuriyar nijar to ni ra'ayi na akan wannan magana ta rage haihuwa shi dai dama ita rayuwa ta duniya komi dama lalle ya kamata duk abin da za a yi a tsaya a taci dama an hana mu sallah tsawon wata guda sallar juma'a kuma yanzu an zo an kawo wannan dokoki amma magana a ce wai haihuwa ke hana a ci gaban nijar wannan magana kawai magana kamzan kurege ce rashin ci gaban nijar ga yanan kowa ya sani kiri-kiri ana sata satan miliyoyi ka dubunnan miliyoyi na ƙasa ana sacewa ana ɓoyewa ba ci gaba ba kuma yanzu an zo a fake da guzuma ana halbin karsana ba sai a duba a gani komi ai mai faɗa ya zamo bai da hankali ai shi mai saurare da hankalin shi kuma ko ma wata aniya gare su akan mu talakawa 'yan Nijar mu da ma Allah shi ke ɗauke da nauyin mu ba wani ba wassalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka yi sani da suna Raba mai aski yawa ra'ayina a yau a cikin wannan dama da kuke bamu a wannan kafa mai albarka shi da cewa eh kamar yadda shugaban kasa ya bayar da umarni akan sarakai na su zo su kirayi malamai da sauran masu unguwa da kuma sauran talakawa su sanar da su cewa ya kamata a hoto tsari na ka'idai yawan aifuwa a ƙasar mu jamhuriyar Nijar to ba zan mu ce ba eh, jagororinmu na addinai ko kuma sarakanmu na gargajiya kada su hutu su aiwatar da umarni na shugaban ƙasa amma sai dai kuma Eh, zan mu ba su shawara akan ya kamata idan sun ciza su busa su duba su gani a ra'ayin shugaban kasa da kuma magana ta bangaren addinin musulunci mi ya ce a bangaren wannan har in dai magana shi ta yi karo da tsarin addinin musulunci bai zo ba daidai da tsarin addinin musulunci to ya kamata su ɗoro shi a bisa hanya su sanar da shi gaskiyar lamarin cewa addini ya shigo a cikin wannan sha'ani ya kamata a gyara mai magana raba mai aski da magarin jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum BOH Hausa jamhuriyar musulunci musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazauni kasar ghana muna gode da kuke bamu dama muke tofa albarkacin bakin mu wannan taro da aka ce an yi a birnin yamai na cewa a sa doka ta tsarin aifuwa a ƙasa ta nijar to wannan doka mun tur da allah wadai da ita kuma malamai dole na ku tashi ku yi faɗakarwa akan shugabanni da sarakuna gaba ɗaya domin wannan tsari ba tsari bane doka wanda ya kawo wannan tsari ya kawar da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ne da ya yake cewa ku yi aure domin ku ayyaha ranar lafira in yi alfahari da ku to wannan kuma yahudanci ne ya kamata a ce talakawa na na ƙasa ta Nijar in za ku zaɓe ku san wani za ku zaɓe mutumin da cincinta ba mai ra'ayi na Yahudawa ba mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar nizar jihar Tawa. Assalamu alaikum Radio UH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin zan ba da ra'ayi na sama wannan taro wanda shugaban kasa a eh, Nijar ya kira na sa sarari tsakanin haifuwa da haifuwa. To mu wanga taro muna tar da Allah wadda da shi kuma za mu jan hankali da shugabannin mu su san da cewa ba wai rashin haifuwa ba shi ke sa wai kasashen mu wai kuma kasa ta Nijar ba ta ci gaba. Akwai azzalumai cikin masu mulki ko kuma masu mulkin dukansu azzalumai ne ma. Kenan ba a samu eh, yadda ake so a samu ci gaba saboda dole ne an ga kama musulmi suna yin yawa kenan dole ne a ga kama a fuddo musu ta wata hanya saboda zuwa arzikin zuwa gaba ana samun haihuwa da yawa dole kasa ta samu ci gaba tana samun masu ilimi cikin ta kenan shine turayya mu suke son su shigo mu ta ta wani hanya suna suna ƙetar su ga kasashen mu suna samun ci gaba saboda idan ci gaba yana zuwa dole a samu matasa masu jini a shika wanda za su kama kasashen su ci gaba ba ba komai bane yasa suke kiyaye da haifuwar da ake yi cikin duniya ko kuma kasashen mu na afirka saboda arzikin da allah ya mu yau da gobe in ba a samu shugabanni na gari ba yau da gobe kuma allah ya kai shugabanni matasa wanda za su sa kasashen mu ci gaba don shi yasa ne suke wanga abu na cewa a sa sarari tsakanin haifuwa da haifuwa mu wanga taro muna tar da Allah wadda da shi kuma sarakan mu na gajiya muna shan hankalin su ji tsoron Allah wallahi su ji tsoron Allah to da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio Hausa VOH malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOA Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio BOA Hausa ku bani dama in tofa albarkacin baki na game da tsayawan dan wato takarar dan marigayi Kanal Kaddafi wato Saiful Islam. lalle wannan takara da saifin islam yake son tsayawa wato akwai gagarumin aiki gabansa duba yadda kasashen yammacin duniya suka zo suka shibka abubuwa na tashe-tashen hankula a ƙasarsa da kuma yadda suka bi tun da farko suka yi hankoron kawar da mahaifinsa kuma suka ga bayan shi wannan kuma suna na a ƙasar libya din ba tafiya suka yi ba saboda haka kenan wato akwai gagarumin aiki aiki gaban wato saiful islam mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamforin niger a jihar doso Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Siraji Haruna wanda aka sani da Letora da magarin jamhuriyar Nijar gaske da ra'ayina na yau kasashen mu na Afirka ko kuma in ce shugabannin mu na Afirka kamar su Baba Buhari su shugaban kasa Bazoum Muhammad to gaskiya wannan tura da suke ba su shawarwari daban-daban gaskiya wannan shawara da suke doka ta turawa bai kamata su ɗauke ta ba saboda suna takura ma 'yan kaza ne saboda ka doka kamar Baba Buhari asusun lamani ta ba shi shawarar da cewa ya cire tallafin man fetur da wutar lantarki a Najeriya kaga wannan bai yi daidai ba kuma shi ma Bazoum Muhammad majalisar ɗinkin duniya da ta ba shi shawarar ya tattara sarakai da masu ruwa da tsaki a tattauna da su ya kamata a ce a rage aihuwa a Nijar kenan kaga wannan ma bai daidai ba su turawa duk abin da za su ga musulmi ya zo ya ci gaba ba su san shi kenan wannan mitar da Allah wadai da irin wannan mu wannan shawara da za ta tattara saraki eh, da masu ruwa da tsaki a je a yi ta to su je su saurara idan suka saurara su bar ta a teburin shawarar da lokacin da aka ba shawara kas su zo mu da ita to suna na Siraj Haruna wanda aka san lalle turawa da magaram da Nijar. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na bs tehran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin ya mai da jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in yi tsokaci a dangance da taron da matan shugabannin kasashen afirka suke a abuja to gaskiya muna jijjina musu kuma da fatan za su yi shawarwar su da kitsa daga wuta daga mazajen su saboda mazajen su a halin yanzu gaskiya suna cikin wani hali na bata wanda ba a san ba wanda zai iya kwananto su tana yiwa matan nasu za su yi shawarar wani da za su rika sayo su hanya na gode bh mai magana isu ne maɗatai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai da jamhuriyar nijar ku tashi da to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirin tarbiyyar iyali shine shirinmu na gaba wanda Muhammad Awal Kunya ya shirya kuma zai gabatar. tarbiyyar iyali. masu raro barkamu da warhaka kuma barkamu sake tarawa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa muke yin dubi kan harkar tafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rajiyon boh da ke nan birnin tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku shi tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karon. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salale zare da ke birnin yamai da kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon haƙoƙi kan littafin tasar liƙuƙ na imam zainul abidin da imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali da kuma fatan iyalai suna amfana da wannan shirin yau malam zai yi bayani ne akan haƙƙin wanda ake bi bashi Allah shiga hafata malam kai muke saurare. Auzu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin. سيدنا ومولانا المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان روحنا له فدا yan uwa masu girma da mutunci yan uwar imani masu jimu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu haƙƙul haƙƙin wanda ke bin ka bashi maulana ali zin labidi ne ya ce wa amma haƙƙul gharim ta kunta musirran aufaitahu faitahu wa kafaitahu wa lam turaddahu wa tumatilahu yace haƙƙin dukiya ne daga cikin haƙƙin dukiya akwai haƙƙin wanda ke bin ka bashi kai dan uwa musulmi larura ta kama ka kashe wajen wani mai hali ya baka bashi to yana da haƙƙi da ya rataya a wuyanka a matsayinka na ɗan uwansa da ka zo ka karɓi bashi a hannunsa idan har Allah ya hore maka a ranar da ka ce za ka biya to ka biya ɗin kada ya zama kana da halin biya ka ƙi biyansa saboda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce mana me ya ce mana matlul ghani zulmun wanda yake da halin biyan bashi ya ƙi biya ya yi ta shan lokaci wa mai bin sa bashi to a zalimi sunansa zalunci ya yi don haka in akwai halin biya ka biya haƙƙin dukiya ne da ya rataya a ka haƙƙin wanda ke bin ka bashi ka biya shi bashinsa in dai akwai abin biyan wai kunta musirran ta bi husnul qawl in kuma babu abin biyan din to ba faɗa za ka yi ba kai ka ɗauki kayansa kai karamci kuɗinsa ka ce masa rana kaza za ka biya ka biya in akwai hali in babu hali to haƙuri za ka bashi da kyakkyawar kalma wane na gode Allah ya saka da alkhairi Allah shi albarka an taimaka mini an taimaka mini a lokacin da nake da buƙata an tallafa mini amma ga shi na ɗauki alkawari yau zan biya kuma abin biyan Allah bai bani ba wanda don Allah kai hakuri, ina baka haƙuri a ɗan ƙara mini lokaci in Allah ya so ya yarda wani zan biya ina godiya da irin wannan kalmomi za ka neme shi ya ƙara maka wani lokaci ma ba da gudu ka ɓoye ba yana neman ka ka ɓoye kai ta bashi wahala bai halatta ba ya yi maka maganar kuɗinsa kuma ka maida masa da zagi ko wani abu mai kama da haka kar ka tara masa damuwa akan damuwa ga rashin kuɗinsa da baka biya shi ba kuma ga mugunyar magana me dalili wannan ya zama zalunci akan zalunci bai halatta a gare ka kai wa mabacinka wanda ke bin ka bashi wannan ba bai halatta ba a gare ka kana da shi ka biya shi baka da shi ka roƙe shi ka lallashe shi ba gudu kake ka ɓoye ba kai ta bashi wahala a'a ka zo a lokacin da ka ɗiban nan cewa za ka kawo masa kuɗinsa to ka zo in ma ba kuɗin ka zo ka ba shi haƙuri kuma ka yi wannan tsakanin ka da Allah ta'ala idan yaudara ka yi Allah ya sani idan kuma gaskiya kake kanta Allah zai taimake ka amma baya halatta a gare ka ka riƙe masa kuɗinsa sannan kuma ka bi shi da mummunan mu'amala bai halatta ba yan uwa na masu girma yan uwar imani anan maulana imamu ali zain abidin alayhi salam ya kawo mana haƙoƙi irin na addini wanda addini ya dora akan kan al-mudin wanda wanda ake bin bashi haƙƙin da ya rataya a wuyansa na wanda ke bin sa bashi to annahu yashibbu al-mudin an yuwaffa Dainihi, in kana musira cille wajibi ne dole ne ana bin ka bashi ko eh rana kaza kaɗi ba za ka biya to ka biya wannan ranar ba ragi ba ƙari. masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH da ke nan birnin Tehran na kasar Iran inda za mu ci gaba sauraron bayanin malam kan hakkin wanda ake bi bashi da fatan iyalai suna amfana da waɗannan muhimman shirye-shirye. Kana ma iya samu in ka samu tun ranar ba da zo ba ka kawo ka ci wani na gode ka taimaka mini Allah ya saka da alkhairi na zo na karbi abu kaza gare ka amma yau gashi na samu da na ce sai karshen wata yanzu gashi ishirin ga wata ko yau gashi goma ga wata ko sha biyar ga wata ko gashi ishirin da biyar ga wata Allah ya hore mini ga abun ka na gode haka ya kamata ka yi in baka samu ba wannan ranar da kuka ayyana ka zo ka tabbatar masa ba baka samu ba ka roƙe shi ka bashi haƙuri ka yi masa fata na alkhairi ka yi masa addu'a shi ƙara maka lokaci ya yi haƙuri in Allah ya so yarda za ka iya ƙoƙarin ka ga ka biya amma ba a shiga wasan ɓoyo da kai da shi ba in yayi gabar kai yamma in ya yi kudu kai arewa in ka ji ya bi hanyar ƙasa kai ka bi ta sama ko in ya bi ta sama kai ka bi ta ƙasa kana ɓoyo ba ka so ka gan shi wannan bai halatta ba bale kuma ku haɗu ka gaya masa abin da bai kamata ba bai halatta ba a gare ka dole ka tausasa kalmomi tsakaninka da shi ka bayyana mai abin da ya sa ka kasa biyansa bashinsa dole ka bayyana masa da kalmomi waɗanda suke masu jayo hankali da tausayi don me idan ka ci bashi a wajen ɗan uwanka ka biya to ka zama me azzalumi dai na farko sannan kuma ka zama dalilin taushe ƙofar taimakawa mabukaci shi wanda ya baka bashi gobe wani mai larura zai zo yana cikin tsananin larura ya ƙi taimaka masa laifi kuma nawa kai ka jayo kana da kamisho akan wannan takura da wancan ɗan uwan naka zai shiga wanda ya zo yau ba a bashin ba kai an baka ka biya yanzu duk wani wanda ya zo a bashi bashi ba a bashi ba to bacin ran da zai shiga har da naka laifi a ciki don kai ka sabbaba kai ka sabbaba sannan kuma ka hana mutane yin alkhairi kaga an shiga cikin wani launi na launin mummunar rayuwa da bushewar zuciya da rashin tausayi shi ko Allah ce wanda bai tausayi Allah ba zai tausaya masa ba irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama to yanzu kai ka ci bashi ka biya har ya zama mai halin kunci mai kudin gobe ba zai iya taimaka ma wani ba saboda laifinka in wanda ya zo neman taimakon nan yana da mara lafiya yana neman ya je ya kai shi wajen neman magani yanzu ba a bashi taimakon ba ba a bashi bashin ba in mara lafiyan din nasa ya mutu to laifin jininsa hadda yana wuyanka hadda kai don kai ka ba mummunan zato da zai shiga tsakanin masu kuɗi da talakawa da naka kamisho kai ka sabbaba kai ka sabbaba don haka wajibinka ne ka iya kokari ka biya bashi akan lokaci in babu halin biya ka yi magana mai daɗi ka cika alkawari ta haka al'umma za ta zama al'umma mai taimakon juna al'umma mai soyayya da ƙauna da juna mai kusantar juna da ayyukan alkhairi mai rufa wa juna asiri sai Allah ya rufa mana asiri nan ma dai ina ganin lokacin da aka ɗiba mafilin ya ƙare anan za mu takaita wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammadin wa ajil farjahum walla na da'ahum min al-awwalin wal akhirin to ga shi mamadan ya ci gaba da bayani dan dalla kamar yadda ya saba idan kuma lokacin namu ya sake yi mana irin halin nasa a yamakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad da zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan dimbin lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya kara karfin jiki ni kuma awal kuma na shida na gabatar da cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to da ƙarshen shirinmu na afirka a yau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 kan matakin amurka na cire najeriya daga jerin kasashen da ta shafa wa bakin fenti cewa ana toyewa jama'a 'yancin gudanar da addinin da suka ga dama ba tare da wata tsangwama ba matakin da tuni ya bar baya da kura a kasar da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka zan jagoranta a wannan ranar to marilla a ranar larabar wancan makon ne da ya gabata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fitar da wata sanarwa da ta bayyana rasha da china da wasu kasashe takwas a matsayin masu keta hakkin addini kuma babu sunan najeriya a ciki wadda a shekarar 2020 tana cikin shirin kasashen da amurka kewa wannan zargi na cewa tana musgunawa sauran addinai matakin ya dai zo ne gabanin ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka ya shirya kaiwa a Najeriya a wani rangadi da yi a nahiyar afirka a shekarar 2020 da ta gabata ce tsohuwar gwamnatin amurka ta sanya najeriya cikin shirin kasashen da ta ce za ta sanya wa ido bisa zargin take hakkin kowane mutum na yin addinin da ya ga dama ba tare da wata tsangwama ba kuma shine karan farko da sunan najeriya ya fito a rukunin kasashen da hukumar kare hakkin yin addini ta amurka ta saba fitarwa a kowace shekara rahoton da hukumar kiyaye 'yancin yin addinin ta amurka ta fitar na shekarar 2019 ya ce a shekarar 2018 'yancin yin addini a najeriya ya fuskanci koma baya saboda yadda gwamnatin ta yi gum da bakinta game da yadda ake kai hari ga musulmai da kiristoci ba tare da ta ɗauki mataki ba ko ma hukunta waɗanda ke da alhakin yin hakan rahoton na wancan lokacin ya kuma ambato batun ƙungiyar imn da sheikh ibrahim arzazzaki ke jagoranta inda amurka ta ce rundunar najeriya da hukumomin tsaron kasar na ci gaba da keta hakkinsu da kuma matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka na haramta ƙungiyar baki ɗayanta ƙarin wasu dalilai da amurka ta bayar a wancan lokacin kan najeriya na sanya mata ido ta fuskar 'yancin addini shine yadda wasu jihohi goma sha biyu na kasar ke gudanar da tsarin shari'ar islama amma a bana gwamnatin ta amurka ta cire najeriya daga jerin kasashen na kan cewa suna toye 'yancin gudanar da addini lamarin da tuni ya bar baya da kura a kasar da ke zama mafi yawan al'umma a nahiyar afirka inda yayin da gwamnatin najeriya ta yaba da matakin wasu kuma sun zargi amurka da cewa ta yi hakan ne domin cimma wasu manufofinta to game da wannan matakin na amurka na ji ta bakin rabaran hayafi wani malamin addinin krista a jihar kaduna da ke najeriya ga kuma yadda hirarmu ta kasance ne an yi shi babu cikakken tuntuba an yi shi ba da shawara mai kyau ko mai zurfi ba an yi shi ne da wata lakabin siyasa da farko idan an kawo mutum asibiti ne ba da lafiya ya kamata a cire shi asibiti ba sai an gane ya samu sauki to gwamnatin america suna su ga mana da cewa najeriya ta warke kenan har an cire ta asibiti wanda mu da mu zama yan najeriya mun san ba gaskiya ba najeriya har yanzu suna nan da ciwo din nan toya wa mutane hakkin yin addini in muna magana game da toya hakkin addini ba kawai an toya hakkin krista ko an toya hakkin musulmi ko an toya hakkin wani shine ya kuka ba amma duk wani ɗan najeriya da ke addini shi an toye hakkin shi an toye hakki na yi kuma kwatance na ce da cewa abin da aka yi wa yanzu zaki gwamnatin najeriya wanda har yanzu ma ba a gama ba an walatar da wannan mutum shekaru nawa aka ajiye shi kamun kawai aka zo aka bada wata hukunci wanda ba ba ba za ka gane ba wato ya nuna tuki ya kwanta a nan a kurkuku ya sha wahalar rashin lafiya ba wani abin da an yi irin kasar nan za ce da ta riga ta gyaru ba ta gyaru ba tukuna mu kirista mu muna da namu kuka shi yasa muna cewa wannan ra'ayi da gwamnatin amurka ta yi bai yiwa ta yi ne domin kawai ziyarar blinken na najeriya ya zama da daɗi a tafi amma ban tabbatar da cewa sun yi zurfin tunani ba ni da kaina na samu zarafi Muna ɗaya daga cikin mutane biyar da aka gayyace su zo su yi hira da shi blinken na gaya mashi wannan abin da muke faɗi rabaran kamar uh, ko menene kuke ganin cewa har yanzu kamar ba a yi ba game da walwala ta gudanar da addini a nan najeriya kasancewar a can baya rahoton na amurka ya ambato harkar musulunci a najeriya daga cikin jirin dalilan da amurkar ta bayar na sanya najeriya a cikin jirin kasashen da take cewa ana toye 'yancin gudanar da addini ba tare da tsangwama ba a rahoton na 2019 kafin ta cire najeriya a bana hakan ya sa na tuntubi malam ibrahim musa na dandalin yada labarai na harkar musulunci a najeriya cewa da imn inda da farko na fara da shin ta bakinsa kan yadda suka ci da wani rahoton na amurka a lalle dangane da cire sunan najeriya daga jerin sunayen kasashen da suke musgunawa masu bin a wasu addinai ko aƙidoji to lalle mu ma ba mu ji daɗin wannan cirewa da aka yi ba domin alal hakika mu ne ma kusan a sahun gaba cikin masu bin mazhabin shi'a wanda wannan gwamnati ta tsangwama tun farkon hawanta daga shekara ta dubu biyu da sha biyar sannan kuma ba mu kaɗai ne muka nuna rashin jin daɗin mu kan wannan ba akwai ƙungiyar kiristoci ta ƙasa da ake fasari da kan shugabanta ya fito shi ma ya yi allah wade da cire sunan najeriya daga wannan jerin sunaye ɗin sannan kuma akwai ma wata hukuma abin mamaki ita ta gwamnatin amerikan ce ma kuma ita ta fidda rahoton da ta tsinduma a najeriya a cikin wannan listin da ake kira united states uh, commission for religious freedom ita ce ta fito da irin musgunawa wasu mabiya addinai da aƙidu da ake yi a nan najeriya a wanda bisa haka ne gwamnatin trump da ta shuɗe ta saka najeriya a cikin wannan jerin sunaye ɗin to ita ma ta yi tur da wannan cire sunayen bisa cewa ba a tuntuɓe ta ba wato dai wani abu ne kawai wanda gwamnatin biden sabuwar gwamnatin biden ta yi domin cimma wata manufa tata a wancan rahoton da amurka ta fitar ta ɗauko batun wato 'yan harkar musulunci a nan tarayyar najeriya wanda take cewa ba su damar wato gudanar da harkokinsu yadda ya kamata to gashi kuma a bana an saki wato sheikh ibrahim artazaki shin kamar za a kalli cewa sakin da aka yi masa manuya ce ta cewa an samu ci gaba a harkokin gudanar da addini a nan tarayyar najeriya musamman daga bangaren ku lalle ba wani sauyi aka samu sosai ba a domin kuwa kar a manta ko a taron ashura na bana da aka yi akwai inda aka samu tsangwama kuma wanda yake bai kamata a ce an samu hakanan ba sannan kuma a baya-bayan nan ma a jihar kaduna akwai zuwa filin makarantar fudiya da ke zaria da gwamnati ta yi ta ƙarasa rusa gine-ginen gabaki ɗaya ya dawo yanzu kawai ana karatu ne a filin allah subhanahu wata'ala to kaga duk wa'annan alamu ne na cewa lalle har yanzu ba a sakar wa 'yan uwa musulmi na harkar musulunci mara ba don gudanar da ayyukansu na addinin musulunci bisa fahimtar su? lalle tabbas an saki malam kamar da na faɗa amma kuma ai ba a bar shi ya fita ya nemi lafiya ba kuma kowa ya san cewa lalle ba shi da lafiya an harbe shi da shi da matarsa malama zina kuma ba wai sun warke daga wayannan cututtukan da aka jawo a sanadiyan wannan harbi din bane don haka gaskiya a ce wai an yaye duk wani abu da aka yi mana wato babu shi muna cikin wani yanci to gaskiya ba haka bane a muna da fatan a samu wannan zamani ko yanayi din amma dai yanzu kan babu wannan a halin yanzu to daga karshe malam ibrahim ko mene kuke ganin cewa ya kamata a yi ko kuma wani shawarwari ne kuke da su ga gwamnatin tarayyar najeriya har hakika a harkar musulunci a najeriya ba za ta iya cewa ta ga wani sauyi tun bayan da aka sa najeriya a cikin jerin sunayen da suke musgunawa masu bin wasu addinai ba ko akidoji to shawarar da za mu ba gwamnati wacce ita za ta tabbatar wa duniya gaba daya cewa eh, lalle ba a takurawa 'yan uwa musulmi na harkar musulunci a najeriya musamman shine lalle a gaggauta sakin fasfo ɗin jagoranmu shek ibrahim ya zagzaki da na matarsa malama zina wanda yin hakan zai ba su dama su je su kula da lafiyarsu a bisa halin da suke ciki na rashin lafiya a sannan kuma akwai 'yan uwanmu da ke tsare a kurkuku da ma kuma waɗanda suke tsare a wasu wurare da ba a sani ba to su ma muna fatan mu ga an sake su ba tare da wani bata lokaci ba a musamman ganin cewa a wata mai zuwa na disamba za mu cika shekara shida cif-cif da aukuwan wannan al'amari na keta haƙƙin ɗan adam sannan kuma lalle ya kamata ya zamanto ita gwamnatin ta ƙudura aniya cewa lalle wato an gurfanar da sojojin da suke da hannu a cikin wannan aika-aika dumu-dumu da abubuwa da dama amma dai babban mataki da mu muka fi so mu ga an ɗauka yanzu shine a ba jagoran mu passport ɗin shi da na iyalinsa su tafi neman lafiya sun aka wannan to lalle za mu sake samun kwanciyar hankali fiye da wanda muka samu bayan kotu ta sallame shi daga dukkan tuhume-tuhume da aka yi masa kuma aka tsare shi na tsawon shekaru to amma dai in a zahiri ne gaskiya abubuwan da aka yi mana tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyar har kawo yanzu muna iya cewa zanin bata sauya ba alhamdulillahi hakika an saki jagoranmu shek ibrahim yakub alzazzaki amma sanin kowa ne cewa an faƙi barin shi ya fita ya je ya nemi ko ya kula da lafiyarsa da na iyalinsa kaga kenan wannan kamar ma yana tsare ne kamar da shi ma jagoran namu ya faɗa wata hira da aka yi da shi saboda haka gaskiya mu muna ganin har yanzu da sauran rina a kaba kuma kar a manta akwai ɗimbin mabiya Sheikh Ibrahim Zikziki da suke tsare a kurkuku duk a bisa dalilai na sun aiwatar da wani aiki wanda yake haƙƙinsu ne. masu sauraro kuma da hakan ne ma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin bakin da aka ji mu a cikin shirin kama daga rabaran hayafi malamin addinin krista daga jihar kaduna a tarayyar najeriya da kuma malam ibrahim musa na dandalin yada labarai na harkar musulunci ta imn a najeriya ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya to ma saurare a nan ya kamata mu jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibar mana kawo jiki amma din tahir amin da ya tuma labaran duniya ni da na jagoranci nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bin shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.